Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ji kalaman da kungiyar ecos ta yi na bayan nan dangane da dambarwar da ake ciki a kasar niger Ƙungiyar ECOWAS ta kira wani taron manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda ta gabatar da wasu bayanai dangane da halin kikikaka da ke faruwa dangane da juyin mulki da aka yi a kasar Nijar. Abokiyar aiki na Madina Dauda ta halarci wannan taro ga kuma tsarba da ta kawo mana. We would like to use this opportunity to reassure the good people of Niger that our major concern is for their welfare as we work assiduously to restore civilian rule and political stability in the country. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ji kalaman da kungiyar ecos ta yi na bayan nan dangane da dimbarau da ake ciki a kasar niger tomadala adalla Ƙungiyar ECOWAS ta kira wani taron manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda ta gabatar da wasu bayanai dangane da halin kikikaka da ke faruwa dangane da juyin mulki da aka yi a kasar Nijar. Abokiyar aiki na Madina Dauda ta halarci wannan taro ga kuma tsarba da ta kawo mana. We would like to use this opportunity to reassure the good people of Niger that our major concern is for their welfare as we work assiduously to restore civilian rule and political stability in the country. shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ecowas kenan omar aliyu tore ke jawabi ga manema labarai inda ke cewar za mu yi amfani da wannan dama domin mu tabbatar wa al'ummar kasar nijar cewar babban muradin ecowas shine walwalar su inda kuma muke aiki tukuru wurin ganin an maido da tsarin mulkin farar hula da kuma ganin kwanciyar hankalin siyasa a nijar da ma sauran kasashen ecowas da suke kan turbar maido da tsarin mulki na demokradiyya muna fatan cin hakan ne a irin yanayin nan na 'yan uwantaka da tsaro wanda na ɗaya daga cikin manufofinmu Ladies and gentlemen, the facts of the matter are straightforward enough. On July 26, 2023, a group of soldiers in the Republic of Niger decided to hold the democratically elected president of Niger, His Excellency Mohamed Bazoum, hostage. Batun a fili a ranar 26 ga watan yulin wannan shekara ta 2023 wasu gungun sojoji suka garkame mai girma shugaban kasar niger alhaji muhammadu bazum yayin da ecos ke ta kai koma ganin an warware wannan matsala cikin ruwan sanyi sai batun ya canza salo zuwa wani yunkuri na juyin mulki ya yi ta ruwa kuma kamar wutar daji tawagar farko da ecowas ta tura nijar a ranar 26 ga watan yulin wannan shekara ba ta sami wani kyakkyawan tarba ba tawaga ta biyu karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin sojan najeriya general abdulsalami abubakar da mai martaba sarki musulmi alhaji sa'adu abubakar ta sake sauka a Nijar ɗin, amma a filin jirgin saman ya mai kawai ta dakata. Wato tawagar haɗin gwiwar ECOWAS da tarayyar Afirka da mata Majalisar Ɗinkin Duniya. ita ma bata samu nasara ba. Ina farin cikin ganin tawagar baya bayanan da ta je Nijar ta sami tarbar shugaban sojojin juyin mulki da na prime ministan sojojin. Kana sun gana da shugaban Nijar Alhaji Muhammadu Bazoum. E, juyin mulki babban bala'i ne a shiyar mu. musamman a irin hoɓɓasan da muke yi na wanzar da mulkin demokradiyya a bayan rigingimun siyasa na shekarun 1990 a irin yakin basasa a liberia da saliyo ta hanyar kama-kama ƙasashen yankin afirka ta yamma sun farfado tare da samar da zaman lafiya a shiyar kana aka aza harsashin walwala tsarin demokradiyya har ma ta kai kafin shekaru uku baya dukkanin shugabannin kasashen ecowas zababbu ne da aka zaba ta hanyar demokradiyya abin bakin ciki sai gashi juyin mulki kuma na fara kunnowa kai a yammacin afirka a baya bayan nan an sami juyin mulki uku da suka yi nasara a wasu daga cikin kasashen da ke wannan shiya kana kuma an murkushe da dama daga cikin juyin mulkin da aka yi ta kokarin yi a baya bayan bayan nan. The current development in the Republic of Niger adds to the list of attempted coup, uh, attempted coup d'etats in the region. halin da ake ciki yanzu a jamhuriyar Nijar na zama wani bangare ne na yunkurin yin juyin mulki a wannan shiya. A saboda haka za a iya fahimtar abin da ya sa shugabannin kasashen yankin Afirka ta yamma ke ganin abin fa ya yi yawa. A don haka dole ne a ja masa burki. Abin da ya faru a jamhuriyar Nijar lalle abin bakin ciki ne. ganin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke samun ci gaba a fannin tsaro da tattalin arziki tsarin tsaro na ecowas da ke da alaka da tsaro na ciki da mawajin shiyar an samar da shi ne bisa wasu matakai kamar yarjejeniyar ecowas kan siyasa da aka cimma a shekarar 1991 yarjejeniyar ecos da aka sake bitarsa na shekarar 1993 yarjejeniyar ecos na kare rigingimu sasantawa da shiga tsakani da tsaro da kuma yarjejeniya kan tsarin demokradiyya da kyakkyawan shugabanci. A yarjejeniyar ECOWAS ta 1999 aka samar da tsarin aikawa da dakarun ECOWAS inda aka tsara sharuɗan aikiwa da dakarun wata ƙasa. Cewa za a iya kai dakarun yayin da aka yi juyin mulki ko kuma yunkurin juyin mulkin a ɗaya daga cikin ƙasashen. Za a iya kuma sanya takunkumi ga ƙasar da ta gaza cimma ƙa'idoji da sharuɗoɗin ƙungiyar ta ECOWAS. sannan halin ne a yi amfani da karfin soji wurin dawo da tsarin doka jamhuriyar niger ta sanya hannu akan dukkanin waɗannan yarjeniyoyi a don haka duk waɗanda ke ƙalubalantar halarcin matakan da shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙasashe na ecos ke ɗauka a hali yanzu lalle suna buƙatar su sake bincike wajen ɗaukar matakai da ta yi a ranakun talatin ga watan yuli da kuma goma ga watan agustan wannan shekara shugabannin ƙasashen na ecos kawai sun jaddada waɗannan yarjejeniyoyin ne amma abin bakin ciki sai aka yi wa waɗannan yarjeniyoyi munanan fassara da kuma munanan fahimta ake kuma fassara su a baibai a kafin watsa labarai tamkar dai ecowas ta ɗaura ɗamarar yaƙi ne da jamhuriyar niger ko kuma wani tsararren shiri ne na mame ƙasar niger bari in bayyana ƙarara ecowas bata ɗaura ɗamarar yaƙi da jamhuriyar niger ba bari in sake maimaitawa ecowas bata ɗaura ɗamarar yaƙi akan jama'ar niger ba ba kuma da wani shiri na mame ƙasar ta niger kamar yadda ake ta yamaɗi daɗi akan wannan batu eco ta azawa jamhuriyar nijar jerin takunkumai ne da matsin lambar dawo da tsarin doka da oda a kasar. ECOWAS Authority of Heads of State and Government has only activated a full-scale application of sanctions, which include the use of legitimate force to restore constitutional order. Kalaman Omar Aliyu Tore shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ecowas yayin da ke jawabi ga manema labarai a nan abuja babban birnin tarayyar najeriya masu fafutuka irin su awal musa rafsanjani na ganin dai tamkar kalamai da matsayin na kungiyar ecowas akwai rudani a ciki to daga dukkan alamu dai wannan kungiya ta ecowas ko kuma kungiyar da ake kira sai da yahoo muna ga kamar ta zama ta shiga cikin wani rudani da kamar ta kasa ma fitowa ta bayyana matsayinta a daidai lokacin da suka ɗauki waɗannan matakan mutane da dama a ƙasashen na yammacin afirka sun yi allah wadai da irin wannan wato barazana ta zuwa aje afkawa ƙasar nijar da yaƙi ko kuma da amfani da ƙarfin tuwo saboda ƙasar nijar ƙasa ce intantacciya kuma batin da za a yi ganin yadda tashi hankali da rudu ya zama ruwan dare a wannan bangare kuma a ce za a nemi a ci gaba da kawo tarzoma da nuna karfin tuwo bayan wato eh, matakin da aka dauka na tattalin arziki da sauransu da ya sa jama'ar nijar suka shiga cikin eh, wahala saboda haka mu muna ga cewa wannan bayani da shi umar ture ya yi ya kawo rudani ya rika kawo wato rashin saisaitawa ko kuma su da kansu mutanen sai dai yahudu nan sun ma rasa ma abin da za su yi tun daga shi al'umma a kasashen duk an kiyarda a ba da goyon bayan a yi amfani da karfin soja don a afkawa waɗannan eh, sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar. Saboda haka eh, daga dukkan alamu dai rudu ne ko kuma limawa eh, ce ta yi musu yawa na inda jama'a duk duniya aka yi Allah wadai da irin matakan da suke nema su ɗauka a kan wannan ƙasa. Abin da ya rage wa ƙasar ko kuma hukumar ECOWAS shine ta zauna a sasanta a ga wani tsari za a biyo don a yi gaggawar dawo da demokuraɗiyya ta zaɓen kirki a ƙasar Nijar ba maganar cewa ka ce wai kayan ƙiyadda da wannan tsari na transition program ba wato tsarin da za a yi don a sake yin zaɓe a ƙasar Nijar. Su sojojin sun faɗa sun ce suna so za su dawo da mulkin farahula a nan da shekara uku maimakon ita ECOWAS ta zauna ta ce to meye za a yi na gaskiya a rage shekarun nan ko kuma a kawo tsare-tsaren da za a tabbatar da kan cewa a wannan komawa hannun farar hula an yi shi lami lafiya kuma kamar a cikin gajeren lokaci shi ne zaɓin da hukumar kawai suke da shi amma ba ta da wani zaɓi da za ta ce za ta je ta ce wai ba ta yadda da wannan al'amari ba kuma tana magana cewa ba ta ce za ta je ta yaƙi ba amma kuma ta zo ta ce duk sojojinta a suna nan tsaye to wannan zai daɗa kawo rugujewar wannan hukuma daman da dama membobin waɗannan hukuma yawancinsu ma ba ma bin tsarin hukumar suke ba don akwai waɗanda suke amfani da ikonsu su je su ƙara wato wa'adinsu wato su tazarce wannan hukumar ta kasa yin wani abu a kansu akwai ƙasashen mambobi da suke zuwa su yi zaben rinton alhaki wannan hukuma ta kasa wani abu kai akwai rashin kwanciyar hankali na 'yan ta'adda da 'yan fasa gurbi da kuma masu sace kudade na kasashe da suke cikin wannan um, hukumar ecowas wannan hukuma awwal musa rafsanjani Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyarmu Medina Dauda wacce ta a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da kuma Solomon abu wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.